السابقين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما يرفضنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي bayan haka yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. asabar wanda ya dace da goma دقوم biyar ga watan ramadan shekara shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 15 ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zarfo plaza foundation wanda yake cikin unguwar zarfo a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane karshen aya ta 28 yau kuma in Allah ya da za mu tashi farkon aya ta 29 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu saba fadin Allah ta'ala wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kafin haka akwai yan kwana guda biyu annina ah, muhammad nasir ibrahim da kuma salisu nasir ibrahim dalibi ne da yake karatun ilimin shari'a a jami'ar azhar da take ƙasar egypt ƙasar misir da suka zo da kano don su ziyarce mu a wannan majalisi muna tare da su muna musu barka da zuwa kuma muna musu fatan alkhairi Allah ta ya saka musu da alkhairi da ba su ladan zumunci kuma Allah bai da su gida lafiya za mu إن farin Allah ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون wannan aya ubangiji ta'ala yana ba mu labari ne akan yadda mashirkan larabawa suke bin salo-salo wajen karyatawa da tashin alkiyama wani lokacin su ce ba za a tashi alkiyamar ba gaba daya ko tsarin da zina kafaru lati ta afi na sa'a hmm. waɗanda suka zaman to kafirai suka ce kwata-kwata alkiyama ba za ta zo mana ba wani lokacin kuma su ringari ya cewa in sun mutu ba za a tashe su ba za a za'amal da zina kafaru allon yi ba waɗanda suka kafurta suna riya cewa in sun mutu ba za a tashe su ba wani lokacin kuma su ringa tambaya su sun kago sun gaji da jira wai yaushe ne alkiyamar za ta zo wannan shi ma salo ne da suke bi wajen karya ta tashin alkiyama kamar yadda suke faɗa a nan wajen Allah ta'ala ya ce wa yaquluna kuma za ka ji suna cewa mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan alkawarin da aka yi na cewa alkiyama za ta tashi yaushe wannan lokacin zai zo in kuntum sadiqina in har kun kasance ko masu gaskiya ne wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan cewar in dai abin da yake faɗa na cewar alkiyama za ta tashi gaskiya ne to suna buƙatar yi musu bayani akan lokacin da alkiyama za ta tashi ya gaya musu rana da lokaci da alkiyama za ta tashi da shi da ragowar waɗanda suka yi imani da tashin alkiyama shi sa suka ce in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne kaga a zahirin wannan magana ta ta nuna cewa sun tsago sun gaji da jira kuma haka wasu ayoyin a cikin alkur'ani suka nuna yadda suke nuna tsagowarsu da gajiya da jira su suna so a yi maza-maza a tashi a kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ayat da ke cikin suratul shura yasta ajiru bi hallazina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba su ne waɗanda za ka ga suna neman a gaggauto da tashin alkiyama ne kullum za su ringa cewa sun gaji da jira zai na amanu amma kaga waɗanda suka yi imani min minha sun kasance suna jin tsoro duk lokacin da suka tuna akwai tashin alkiyama akwai hisabi akwai tsayuwa akwai sakamako akwai wuta akwai aljanna akwai siradi suna da akwai kwanciyar kabari suna tuna waɗannan abubuwa ɗin Bush fi kona min ha sai ga nan da nan sun shiga cikin halin tashin hankali sun shiga cikin halin tsorata dangane da abin da suke tunawa na labarin tashin alkiyama wa ya'lamu na kuma munai sun san annaha alhaqu cewa lallai alkiyama gaskiya ce za ta zo babu makawa ka daidai abin da ake jira lokaci babu kuma wanda ya san wannan lokacin sai Allah shi kaɗai ya leka ya san wannan lokacin la yujalli hali waqtiha illa huwa babu wanda ya san lokacin da za a tashi alkiyama sai ubangiji mai girma ɗaukaka faqulat ma fi samawati wal ard Allah ya ce a gaya ma lokacin tashin alkiyama ba wata halitta da za ta iya ɗaukan wannan labarin a sama ko a ƙasa ba wata halitta da za ta iya daukan wannan labarin to ka tuna fa a duniya ne za a ce gobe jarrabawa a makaranta in aka yi jarraba wannan in ka ci ka haure in ka faɗi shikenan karatunka ya ƙare ya kake ganin yadda ɗalibi yake kasancewa a daren wannan rana bacci baya iya yi saboda ya ci jarrabawa Hankalin duk a tashe take hankalin duk a tashe yake a duniya ne za a ce ba ka da lafiya gobe za a yi maka aiki wani tun kafin aiki da kwana ɗaya sai an masa allurar bacci don a samu nutsuwarsa ana cewa za a yi masa aiki jinin sa ke hawa yana shiga cikin tashin hankali ko yaya kuma gaya maka cewa ga ranar mutuwa ai yanda muka miƙe kafa muke jin daɗin rayuwa saboda ba hannu ma ya ranar mutuwarsa inda za a buɗe baki a ce maka ranar kaza ga watan kaza mutuwarka to da komai ya lalace ba ba wani abu da za ka iya yi to mutuwar kama ba ta san lokaci ba na cikin ka ne zai faɗi zai mutu ka duba ga yadda kake shiga cikin furgici da razani tana tuna maka cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba yadda wancan ya tafi kai ma wata ran sai ka tafi yadda wannan ya mutu to kai ma haka wata ran za a ɗauke ka to kuma ina a zo a ce maka ga ranar da za a tashi a kiyama shine Allah ta'ala yake cewa fakulat man fi samawati wal ard duk wata halitta da take sammai da duk halitta da take ƙasa ba wacce za ta iya ɗaukan nauyin labarin tashin kiyama ana gaya masa za a tashi alkiyama shi kenan a lokacin ita kuma alkiyama za ta za ta tashi don kuma mutuwa zai a yanzu ake baka labari ya tayar maka da hankali zuciyar mutum ka buga ya mutu to yana kuma a gaya masa wannan babban tashin hankali a gaya masa ga lokacin da za a tashi alkiyama a ce ka ga wannan yake nuna cewa ɓoye lokacin alkiyama da Allah ya yi bai gaya mana ga rana ga lokaci ga wata da za a tashi alkiyama ba wannan rahama ce a gare mu wannan rahama ita ta bamu dama muka mika kafa muke walwala muke ci muke sha muke aure muke sutura muke bacci da mun share mu tashi muke kujiba kujiban rayuwa amma da a ce mun san ranar tashi alkiyama to da duk waɗannan abubuwan ba za mu iya yi? da duk waɗannan abubuwan da ba za mu samu kwanciyar hankali ne mun gane wannan to shine a wannan aya ta gaba ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa kullakun mi'adi yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimu kul ka ga musu ya ma'aikin Allah lakum adi yawmin kuna da alƙawarin wata rana da za ta zo Allah ya riga yayi alƙawarin ranar kuma wallahi sai ta zo yawmun yini ne da la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za a daga muku kafa kwatankwacin dubo ɗaya na lokaci ba minti daya ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai ɗaga muku kafa ba wala ta saka muna ko ba za a gabatar da lokacin da kwatankwacin dubu ɗaya na lokaci ba mana haka Allah yake kirga lokacin ɗan adam cif da cif in an ce ga lokacin da mutum zai rasu ranar kaza ga watan kaza daidai minti na kaza to ba za a rage masa sakan ɗaya a cikin wannan lokacin ba don kai ya ce bai gama cinye lokacinsa ba ya bar duniya haka kuma ba za a yi masa alfarmar sakan ɗaya ba al'amarin yana cika daidai wannan sakan ɗin Allah zai ɗauki al'ada saboda ba abu bane ba mai wahala wa ma amruna illa wahidatin kalamhin bil basari aw huwa asra Allah ta'ala ya ce idan muka tashi zartar da al'amari yadda ka san kiftawar ido kai bari ma ya fi kiftawar ido kusa in Allah ya tashi zartar da al'amari inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi al'amarin Allah tsakanin kafin ne da nuna kafin kaulatan din da rufaa ya ya daure nu a rakin al'amarin ya zama shi sa ayat da ke cikin suratu nuh ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa inna ajalan lahi iza ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamuna shi ajalin Allah Abin da Allah ya tsara lokacin da ubangiji ta'ala ya tsara idan lokacin nan ya zo la yu'affaru ba a jinkiri ko na sakan daya law kuntum ta'lamuna inda a ce kun san haka haka ayar da ke cikin suratu hud ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud da kuka ga mun yi jinkiri ba mu tashi alkiyama ba mun yi jinkiri ne ba wai dan lokacin zai zo ba a'a li ajalin ma'adud mun sanya masa wani yankakken lokaci mun sanya masa wani adadi wanda yake kididdigagge duk abin da aka ce an kididdige shi to abu ne mai saurin zuwa yanzu ku kalli watan ramadan me yasa watan ramadan ya fi kowanne sauri a cikin watannin shekara lokacin da watan shawwal zai shiga ya kare ba kamar san ya shiga ya kare ba lokacin da watan zulhijja zulqa'ada zai shiga ya kare ba ma ka sanin san da ya shiga balle ka san san da ya kare lokacin da watan zulhijja zai shiga haka ba ka tuna sai ta tambayi na gefen ka wai yau nawa ga wata ba ma ramadana ba saboda kowa yana kirga lokacin lokacinsa saboda Allah ya ce masa ayyaman ma'azuda kwanaki ne yan kididdigabbu shi sa kafin wata uku da zuwan ramadan an fara kirgawa ana ta addu'a Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan da ramadanin ya zo kamar tariyar kasa shikenan an yi an gama saboda kwanakin kididdigaggo ne wai kamar yau muka fara azumi ba yau ba gashi mun yi 15 ba in watan yayi nukusani 29 ne fa yanzu mun fara kirga minor in kuma watan shiga zai ciki yanzu mun zo tsakiya daidai saboda mai kididdigaggo ne ba haka su ma kwanakin tashin alkiyama suke Allah ta'ala ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud sai don saboda wani lokaci wanda muka ƙididdige kwanakin sa yawma ta'ati sai Allah ya ce musu to ya gaya musu ɗaya daga cikin alamomin da za a gane alkiyama da shi Allah ya faɗa alamomin tashin alkiyama da yawa daga ciki akwai girgizar ƙasa idza zulzilatil ardu zilzalaha Allah ya ce idan ƙasa ce girgiza matukar girgizar ta wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da abin da ke cikin ta na kayan nauyi mutane da dukkanin abin da ke cikin ta na arzikin ƙasa da ake koyewa da na ma'adanai duk gaba ɗaya za su fito a filin alƙiyama kuma za ka ganshi bada bada shine wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha a lokacin ne dan adam zai rinka tambaye wai yau me yake faruwa a ƙasa ne ake ta wannan rugugin to kana ji dan adam ya tambayi cewa malaha me ya samu kasa to alkiyama ce ta zo wannan alama ta tashin alkiyama haka yana daga cikin alamar tashin alkiyama duk ranar da ka waye gari ka bude baki ga ka kasa bude bakin ka kai magana to ka tabbata alama alkiyama ce ta zo nisa Allah ya yau yawma ta'ati ko kuma ya ya'ati a wannan qira'a ranar da yinin alkiyama za ta zo ko ranar da yinin alkiyama zai zo la na nafsun illa da izini a wannan yinin ba wata rai da ta isa sai magana sai da izinin Allah saboda ana gaban mai hukunci ko ko ta kaji kawai sai ka fara gira an sai alkali ya baka dama to haka a kotun Allah in an je kowa shiru yake yi in ba baka damar magana ba baka isa kai magana ba kuma kuka ce wai iya kafare ne za a rufe musu baki Allah ce fa shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai mutanen kirki a cikin su akwai mutanen banza ba wanda zai iya magana sai ubangiji mai girma daukaka ya ba shi damar yin magana hatta maganar da zai faɗa a cikin alkiyama sai wanda Allah ya ga dama ya tsara masa shi yasa idan manzo Allah ya je roƙon ceto yace zan faɗi a gaban ubangiji ta'ala in masa sujjada a lokacin zan yaba Allah da kalmomin da ni a yanzu a duniya ban san su ba sai a lokacin Allah zai koya mu sai a lokacin Allah zai sanar da ni kalmomin da zan yabe shi sannan ne sai ubangiji ta'ala ya bani izini ce ya Muhammad irfa ra'saka yau ba ranar sujjada ce daga kanka sal tu'da roki a baka washfa a tushaffa nemi ceto a musu ceto shi sa a wannan aya ubangiji ta lace kullakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimuna haka ba za ku ba za a gabatar muku da lokaci ba cif da cif lokaci yana cika alkiyama za ta tashi irin yadda cif da cif a duniya lokacin mutuwar dan adam tana cika dole sai ya mutu minti ɗaya ba za a ƙara masa ba duk yadda aka yi da kansa duk yadda aka yi da kaunarsa duk yadda aka yi da tsaronsa mutuwa tana zuwa to ita kuma za ta yi breaking wannan soyayya za ta falla wannan tsaron za ta falla wannan kanwantakar ta ture shi daga cikin yan kwace tafiyar da shi kuma lokacin a kusa yake a nesa yake wannan Allah ne ya san yanzu nan za ku fara da mutum yanzu nan za a tashi a ce babu shi wannan izinar mun ganta a wannan shekara Allah ya mana jarrabata a wannan shekara da wannan abu ne sati iwar haka ranar juma'a ladanin wannan masallacin da shi aka shirya karin karatun nan rana ita yau biyar rasu bayan sallar magariba sai ga labarin rasu yau satin kaɗai a kabari yanzu jiya ga dai daga cikin iyayenmu daidai karfe uku na yamma aka fara ba da labarin yaro ko biyar zuwa kafin mu da sallar la'asar anan alhaji na aminu alhaji aminu zakariya shi kenan shi ma ba su ta kare. Dazu nake ganin wata hirarsa da aka yi da shi a kafafen yada labarai yana faɗin rayuwa malam ban sassan da na riga kuka ba yana barin wasiya yana gaya wa ɗan baya mu mun yi gwagwarmaya mun yi abin da za a yi mun yi karatun allo mun yi noma mun yi dako mun tura jaki mun kada jakuna mun yi gwagwarmaya rayuwa mun gwagwarmaya a arewa mun je kudu mun je kana mun je kaza ce ku matasa masu tasowa wasiyar da nake muku ku rike abu guda biyu abinda da yake faɗa ke ya ce ku riƙe neman ilimi ku riƙe sana'a shi ne gatan ya ce mu ba abin da Allah bai mara limiti da haza sun yi amalin amirula kamar ya san yau za ta yau gashi wasiyar ita take nan mai wasiyar babu shi je yanzu ana masa sallah in ka ga abin sai hankalin ka ya tashi ka kalli lokacin da yake magana da hikimar zance da gwanin zance duk wanda ya san bawan Allah nan ya san Allah ya ba shi wani abu wai shi harshen magana ko kai waye in kuna magana sai ka ji daɗin magana sa ga zaƙin muryar magana ga harshe ga hausa mai tsauri a bakinsa sau kana neman bahaushen kano kana ganin sa ko a tufa ka san waɗannan su ne kanawa to haka al'amarin Allah ya muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu kurakuran Allah ya ce musu zunuban Allah ya ba su aljannar firdausu madaukakiya kuma Allah ya kyauta na mutuwa ayoyi na gaba وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا للذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وبنجد تعالى وقال الذين كفروا ثم ذاك جوات أن تستضمنتوا كافرين أشيوا لن نؤمن بهذا القرآن da dai ba za mu gaskata wannan alƙur'anin ba lafazin zan nu'mina da kalmar al'imanu ne al'iman malamai suka ce duk inda ka gan shi a yaren alƙur'ani idan ya yi ta'addi da bawon ko ya yi ta'addi da lamun abinda yake ɗaukan ma'ana shi ne a tasdik gaskatawa Kun a nan wajen al'imani ya yi ta'addi da ba'un wa da zina kabaru lan bi hazal kamar yadda a cikin suratul baqara ya ta'addi da lamun wa qalu lan nu'mina laka ko kuma a cikin suratul isra wa qalu lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba haka a cikin suratul yusuf wa ma anta bi mu'minin lana nan kuma ya ta'addi da lamun to idan ya ta'addi da lamun ko ya ta'addi da ba'un ma'anarsa shine as-sidq saboda haka da suka ce wa qalu lan nu'mina laka abinda suke suke abinda suke nufi shine lan nusaddiquka ba za mu gaskata ka ba wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'anar sa shine wa ma anta bi musaddiqin lana ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiqin ko da mu masu gaskiya ne balle da ma kun kun makaryata ne ina ba ta mun ga ai ƙarya suka ruka ba da ruwan ban annabi Yusuf ko to anan da Allah ya ce wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran abinda suke nufi shine lan nusaddiqu bi hadha alquran ba za mu taba gaskatawa da wannan littafin alqur'anin ba ba za mu gaskata mu yarda da shi ba saboda haka mun ta shi muna nan akan bakanmu na cewa littafi ne na tsariya. haka kafirai suka faɗa wala billazi bayna yadayhi haka ba za mu taba gaskata abin da yake gaba gare shi ba wasu daga cin malamai suka ce abin da ake nufi da abin da ke gaba gare shi shine labarin da yake bayarwa zai faru na tashin alkiyama sau da aka shi alkur'anin da ya kawo labarin alkiyamar ba mu yarda da shi ba to ina kuma ga labarin da ya kawo shi ma suka ce ba su yarda da shi ba mun gane wannan shine ma'anar wala billazi bayna yadayhi haka ba za mu taba yadda da abin da shi alqur'anin ya kunsa ba na labarin cewa alkiyama za ta tashi ko ba za mu taba yadda da abin da ya da labarin cewa nan gaba idan mun mutu za a tashe mu ba suka ce ba za mu taba yadda da wannan ba sai Allah ta'ala ya ce walau tara irin zalimuna to ina ina ma a ce za ka ga lokacin da azzalimai mawqufuna na inda rabbihim za su kasance tsaye gurfane a gaban ubangijinsu mai girma ɗaukaka kaga sun karyata ba za su yarda da tashin alkiyama ba sai Allah ya ce ina ma za ka ga yadda halin su zai kasance a ranar alkiyama ga su an zo an jera su an gurfane da su a gaban Allah walau tara harafin lau harafin sharadi ne jawabin sharadi din an shafe walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim jawaban sa la ra'aita amran azima ay la ajaban inda a ce za ka gansu a gaban ubangijinsu mai girma ɗaukaka lokacin da aka gurfanar da su da ka ga abin mamaye da ka ga ranar ƙura ƙaryar maƙaryaci da ka ga ranar ƙarshen kuri haka za ka gansu sun yi tsuru-tsuru sun kasa daga kansu ma balle su kalli Allah subhanahu wa ta'ala ko su kalli mai abu ne abin da yake faruwa a filin hisabi kamar yadda ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa a yin da ke cikin suratul ibrahim wala ta tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li-yawmin tashkhasu fihi al-absar in an je al-qiyama idanuwansu za su yi kasa ne ba za su iya buɗe idan ba za su iya ga ba za su lullumshe idan mahotsa'ina Allah ya ce gasa a gurfane mako ne iya roƙoƙin sun sun kuyar da kawunansu layar taddu ilayin ƙarfin ko ƙimta ido ba sa iya yi wa asidatun hawa zukatansu kuma sun cika da tsoro waɗanda a nan duniya ba su suke girman kai su suke rashin mutunci su suke taurin kai amma ga halin da za su tashi a yin gobe shi ne Allah ta'ala anan ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim ina ma a ce za ka ga lokacin da alzalimai za ta kasance gurfane a gaban ubangijinsu mai girma ɗauka ya ruji'u ina ba a qawla shashin su yana mayarwa da shashin bacci nan Allah yana ba da labari yadda mabiya za su ringa yi wa wato shugabanninsu a kafirci shugabanninsu a saban Allah rashin kunya wanda a duniya ba sa iya musu haka a duniya da'a suke musu biyayya suke musu sun ɗauke su a matsayin wasu shugabanni wanda in ba a bi su ba ma ba za a samu rahamar Allah ba to amma a ranar da za su gane cewa dukkaninsu lungu-lungu ne dukkaninsu bar markaya ne ba wani wanda yake da tasiri shi sa sai zamanto ya zuci ba'dhum ila ba'dhin al-qawla shashin su yana mayarwa da shashi zance sai ubangiji ta'ala ya akaito mana zantuttukan da za su ringa gaya wa junan da irin tsine wa da za su ringa yi da irin fatan iya da fatan azaba da za su rinda wa junansu ya ƙolun lazi na suzu'iku za ka ji waɗanda suka zaman to raunana a ban ƙasa wato su ne mabiya waɗanda ake bin su ana gararan ba da su ana wahalar da su suna faɗa wa lillazi na sabbaru ga waɗanda suka girman kai su jagorori waɗanda ake ziga su suna cika suna tumbatsa suna wato cika baki suna hura hanci suna fasa kai su ana ziga su ana cewa sun fi karfin kowa nan ba san sun Allah ya fi karfin su ba suna jin kamar babu kamar nan kuma ubangiji ta'ala zai nuna musu karshen shi ne ma'anar littazi na takbar waɗanda a duniya suka yi girman kai su ne jagorori din sai ka ji mabiyan suna cewa laula an tumla kunna mu'minin ai ku kuka cuce mu Allah ya isa tsakaninmu da ku laula an inda ba dan ku ba da irin bakircin da kuka ringa yi mana da yadda kuka ringa yaudarar mu da yadda kuka ringa nuna mana ƙarya a matsayin gaskiya da kunna mu'minin da damu ma yanzu muna cikin mummunai da ma mummunai ne amma kuka cuce mu Allah ya isa tsakanin mu abinda za su ga ya kenan sai su kuma su ba su amsa da cewa ƙwalar lalina takbaru lalina stubaifu a na halittarina kuma anil huda ba da idja'akum bal kuntum mujrimin وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النَّدَامَةَ لَمَّا رأوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا sai ka ji waɗanda كَمْ yi girman kan su shagororin kenan su madugai sai ka ji sun buɗi baki sun ce lillazi na sadaiku ga waɗanda suke mabiya a na'anu kuma anil huda yanzu mu ne ma za ku kalla ku ce mu muka hana ku bin shari'a bayan ga dalili nan ya zo muku ga hujjoji ta zo muku ga ayoyi an saukar muku mu kuma mun ja ku ba aya ba dalili ba hujja sannan ku zo ku ce wai mu muka hana ku ku bi mu za ku yi wa sharri ba da izja'akum bayan wannan shirya ta zo muku wannan ai sharri kuke mana bal kuntum mujrimina bari dai ba haka al'amarin yake ba kuntum mujrimina dama can ku ɗan iska ne dama can kuna da iskancin ku a tare da ku waɗanda ba su da iskanci abu su bi mu ba ai taurin kai su kai mana saboda aka dama can in ka za ni ce ta tadda mu je mu mu ɗan iska ko yan iska na eh dama abin da suke so ke saboda aka za ni ce ta tadda mu je mu amma can kuna da tsari bankin ku kan ku yi mana shari waɗanda ba yan iska ba ya kaga ba su bi mu ba to dama can ku masu laifi abin da kuka zabar wa kanku kenan wa qala allazina stud'ifu sai su waɗanda suka zamanto raunana waɗanda suke mabiya sai su ce da su lillazi na tasbaru ga waɗanda suka zama toshiwa gabanin nasu sai su gaya musu bal masarun laili wannan nahar in na an wani billahi wa naj'alu an dada a a ƙarya ne mu ba mutanen banza bane ba mu mutanen kirki ne amma abin da ya ja mu zuwa ga haka bal makarun laili wannan hari. makircin da kuka ringa yi mana safa da rana kuka ringa gaya mana maganganu kuka ringa rudan mu kuka ringa cika baki kuka ringa ziga mu muka ringa ihu mun zata wasu jagorori ne ku mun zata ku wasu shaggu ne a ce dukkanin ku tabar markaya ce wani wanda duk lumbu lumbu ne duk gariyan banza ce yanzu ba gashi kun yi tsif ba bai ina cika bakin naku ku kuka ringa yi mana makirci babu dare babu rana kuka raba mu da Allah kuka raba mu da addinin Allah kuka raba mu da koyarwar manzon Allah kuka raba mu da malamai na gaskiya kuka dinga mu da wannan makircin ba dare ba rana iz ta'muruna na kuma kuka je kuka dinga umartan mu an nakfura billahi da kafirce mu Allah kuka da lokacin da kuke gaya mana mu kafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada kuka ringa cewa mu ringa sanya wa Allah kishiya wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab sai Allah ya kawo karshen labarin hmm. sai ce ai dukkaninsu suna ganin azaba kowa kuma sai na nadawa a nan kafin a bujiro musu da wutar jahannama suna cikin wannan tsire-tsiren kawai sai su ga wutar jahannama a gaban su daga nan kuma shi kenan sai dama ta riske su sai kuma Allah ya raba tsakaninsu da juna kowa sai je ɗanɗan kodarsa kamar da ayat da ke cikin suratul baqara ta faɗa in safarra allazi nattabi'u min allazi nattaba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab a lokacin ne waɗanda suka bi za su barranta ga waɗanda aka bi wa ra'awul azaba dukkanin su za su ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab daga nan kuma sai wata dangantaka ta yanke a tsakanin su da juna sai su daina ganin juna shine anan wajen ubangiji ta ala yake wa asarrun nadamata za su bayyana nadama nadama za ta dabaibaye su lamma ra'awul azaba lokacin da suka ga azabar Allah waje al-azlala fi a'naqil ladina kafaru to a lokacin ne sai Allah ya sa a sa murruka a wuyan waɗanda suka zamanta kafare dan shi dan wuta idan aka tashi sa a wuta sai an daure shi za a sa masa hankof a hannu sannan za a sa masa wato mari a wuyansa a daure hannun sannan sai a sa masa mari a kafarsa a sa masa sarka a kafarsa sai a bankaro kafar ta baya sai a kawo ta kiyasa sai a daure yadda ka san yadda ake nan da ɗaya kifi banda haka za a yi izil azlalu fi a anaqihim was yushabuna thumma fi nari nar haka za a sa musu marruka da sarƙoƙi kafa da hannu da wuya sai an daure su tamau irin tsaurin da bahaushe yake cewa tsaurin butar mala ko kuma tsaurin gora ɗan agege to sai a tsaure sai a gulla su a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ka kare shi ne Allah ta'ala ya ce hal yuju zauna illa ma kanu ya'malun ya kuke tsammani shin abinda aka yi musu sakamako bai kasance komai ba illa ma kanu ya'malun sai abinda suka fanci suna aikata da ka ba a yi musu sakamako da komai ba sai abin da su kasance suna aikatawa Allah ka kare mu mu je aya ta gaba wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da waɗannan ayoyi yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwantar masa da hankali akan halin da ya tsinci kansa a ciki a yinin a cikin garin makka lokacin da yake da'awa aka samu wato manyan garin makka ƙuraishawa na wannan lokacin masu kuɗinsu da masu faɗa a cikinsu da masu mulkin cikinsu suka juya masa baya annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya dame shi abin ya dame shi kwarai matuka yana ta tunanin cewa ya za a ce irin waɗannan su ne waɗanda suke juya wa addinin Allah baya su da ya kamata ce su suka rungumi addinin Allah suka samu rahamar Allah su janyo ma wasu da suke karkashin su samu rahamar Allah amma a ce yanzu su suke juya baya shi ne Allah ta'ala ya saukar masa da wannan ayoyi yana lallashinsa yana nuna masa dama haka ɗabi'ar take duk wani annabi da Allah ya aiko mai wa'azi a cikin mutane idan ya zo garinsa manyan garin ba sa binsa manyan gari fada suke da shi manyan gari karyata shi suke masu kudin gari ba sa zuwa jin karatu balle su ji mai Allah ya ce mai manzo Allah yake koyarwa shine Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin kuma babu wata alƙarya da muka aiko min nazirin daga mai gargadi a cikinta babu wata alƙarya da muka aiko mata mai gargaɗi illa ƙala mutrafuha sai waɗanda suka zamanto ahlul tara wato masu faɗa a cikin gari waɗanda suke masu faɗa a na cikin kowane gari aka ce ɓangarorin al'umma ne guda uku akwai masu mulkin cikinsu akwai masu mukamin cikinsu akwai masu kuɗin cikinsu waɗannan su ne ahlul tara to kowane annabi ya samu matsala da irin waɗannan su ne mutrafuha waɗanda suke masu girman cikin garin waɗanda suka shahara su suka fi kowa kuɗi ko su suka fi kowa mulki ko suka fi kowa bakin faɗa a ci to irin waɗannan za ka ji sun buɗi baki sun ce in na bi ma ursultum bihi kafiruna lallai mu mun kafirce ma abin da aka turo ku da shi haka aqida take haka ka'ida take akan kowane annabi haka kowane annabi ya tsinci kansa cikin wannan matsala din ayat da ke cikin suratul shu'ara'i haka Allah ta'ala ya ba mu labari da irin waɗannan mutane annabi Nuhu ya samu matsala Yanzu yana musu wa'azi yana gaya musu Allah yana gaya musu kiyaye dokokin Allah amma buɗar bakin su suka ce a nu'minu laka wattaba'aka al-arzaluna haba kai tunani mana yanzu za mu imani da kai wattaba'aka al-arzaluna halin waɗanda suke bin ka duk na sunan wasu mutan ƙasa ne talakawa daga masu fassare sai masu yalan dallo sai masu kaza su suke maka da'a da biyayya kuma mu mu shigo cikin su mu bi ka kaga mun yi kama da ajin ka ba za mu bi ka ko za mu yi maka da'a ba mun gane wannan to haka annabi salihu alaihi salam waɗanda suka yi imani da shi za ka ga talakawan al'ummar sani su ne suka yi imani da shi shi isa ga manyan garin suka buɗi baki suke gayawa waɗanda suka zamanto talakawa da suka yi imani da su liman amana min a ta'alamu na anna salihan mursalun min rabbih yanzu ku kuna da hankali kuwa ina kuke da hujjar cewa anna salihan mursalun min rabbih cewa salihu aiko shi akai daga wajen ubangijinsa waye gaya ku haka to kaga wannan sai ke nuna cewa ashe ɗabi'a ce ta dukkanin wani annabi da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko za ka ga lallai lallai ahalusta waɗanda suke masu kuɗin cikin tsoko manyan al'ummarsa suna masa tawaye shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka saukar masa da wannan aya ana lallashin a daidai lokacin da shi ba manyan garin suke masa tawaye aka ce dama haka sunnar take shi sa zaka ga shi rasal sarkin ƙasar rum da yake shi ya yi karatu ya san tarihin annabawa ya san kuma waɗanda suke bin annabawa lokacin da abu sufiyani ya je wadansa zai bata annabi sallallahu alaihi wasallama sai hirakal ya ringa masa tambaya daga cikin irin tambayoyin da hirakal ya yi masa sai ce masa manhum atba'ahu suwaye suke masa da'a da biyayya yana nufin masu kuɗin garinku ne suka bin sa ko kuma talakawan garinku shi kuma abu sufiyan lokacin bai musulunta ba bai fahimci zancen ba inda babba ne yake tambayar labarin manya sai ce ina ai babu wani babba a cikinmu da ya yarda da shi muna da girman muna da hankalin muna da exposure ɗinmu ya zamu wannan al'amarin ya ce ai sai dai talakawa waɗanda ba su da yadda za su yi waɗanda ba su sun tunani ba su da gogayya ta rayuwa su suke bin sa amma mu ina ai mu ta wuce haka sai hirakal ya kalli abu sufiyan ya ce hum asba'ul rusuli ya ce lalle wannan mutumin naku manzo ne don dama duk annabin da Allah ya aiko talakawa ne suke bin sa ya ce talakawa ne suke bin sa to haka ubangiji mai gima ɗaukaka ya faɗa a wannan aya ɗin kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa ayoyi da dama cewa haka Allah ya tsara a cikin da'awar musulunci dole sai Allah ya jarrabi shashin addini da shashin waɗanda ba sa son addini kuma ga waɗanda ba sa son addini din nan su Allah ya fi bawa dama sun fi kuɗi sun fi bakin faɗa sun fi mukami masu addinin su ne abu koma baya a idan mutane a duniya amma a wajen Allah su ne kan gaba a yinin ba alƙiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a ayat ke cikin suratul an'am wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd Allah ya ce kamar haka ne muka sadaba shashin mummunai da shashin kafirai li da za har ka ji kafiran suna kallon mummunai suna cewa da su a haƙula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne za su sai Allah ya su baiwa ba mu Allah ya baiwa ba a kalli zahiri mana sun kai mu kuɗi ko sun kai mu gidan kwanciya ko sun kai mu jin daɗin rayuwa kuma a cewa sun fi mu baiwa a haƙula imanna Allahu alaihim min bainina sai Allah ya ce annabi ya ba su amsa alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirina shin Allah bai ku kowa sanin su waye suke gode masa suke bauta masa ba a ayar da ke cikin suratul an'am ubangiji mai girma dauka yake cewa wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha yamkuru fiha haka muke sanyawa a kowane birni a kowane gari akabira manyan garin su ne mujrimiha waɗanda suka fi kowa ne bi a cikin garin suka fi kowa saba wa Allah a cikin wannan garin li kuru fiha mun ba su wannan damar ne domin su ringa makirci a cikin garin lamun da ke cikin yamul fiha lamul aqiba ce wato karshen dai al'amarin dai ba abinda za su yi sai makirci su kan makircin su kuma Allah ya tabbatar da addini ina fata mun gane wannan wata ayar ubangiji mai girma ɗauka ce waje za a rabna an nuhulika qaryatan kuma idan muka yi nufin za mu halakar da wani birni amarna mutu rafiha sai mu sanya waɗanda suke manyan garin fafasa ko ha sai su fi kowa saban Allah a cikin garin fa haka alaiha alqawl sai alƙawarin Allah ya tabbata akan wannan garin na halkarwa fa dammarna ha tadmira sai mu dammara ta matakar dammarawa ina fata mun gane wannan da ubangiji mai girma dauka yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha sai waɗanda suka zamanto mutrafuha mutrafuha din nan malamai suka ce humu hum hum ulun na'ama sune waɗanda ake ganin sun fi kowa jin daɗi shi sa Allah ta'ala ya lallashi annabi sallallahu alaihi wa sallama akan irin yace zarni wal mukazzibina ulil na'amati wa mahilhum qalila kyale ni da waɗanda suke karetawa da kai din nan ulil na'ama waɗanda ake ganin sun fi kowa jin daɗi sun fi kowa dukiya wa mahilhum qalila dan daga musu kafa yar kaɗan lokacin su ya kare sun gama hawan yanzu tsora zamiya suku ya ta suku ta kare sai tsora zamiya yanzu a gangara suke shi sa ai kaga ubangiji mai girma daukaka sai ya buga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama misali akan al-walid ibn al-mughira wanda ya fi kowa kuɗi a cikin garin makka tun da ya taso shi gwaska ne dan gwaska ya fi kowa gata a cikin garin makka babansa mai kuɗi ne shi ma da ya taso mai kuɗi ne saboda haka mai kuɗi dan mai kuɗi yana daga cikin gatansa shine aka ce shi kadai ne a danginsa ya fara tara 'ya'ya kakansa shi kaɗai aka haifa a gidan kakan kakan babansa shi kaɗai aka haifa a gidan baban shi ma alwalidu shi kaɗai aka haifa a gidan babansa to an haifi yaro ɗai tilo a gidan mai kuɗi ya kake tsammanin gata shi sa shi da kansa yake makarsa kirari yana cewa anal wahidu ibnul wahidu ibnul wahidu ni ne tilo ɗan tilo jikan tilo babana kakana shi kaɗai aka haifa a gidansu ni ma ni ni kadai aka haifa a gidan mu haka babana shi kadai aka haifa a gidan tilo dan tilo jikan tilo haka yake wa kansa kirari to ga kuma dukiya mama, kuwa da Allah ya hada idan aka zo za a yi aikin hajjin jahiliya ƙuraishawa sukan yi gidauniya a zauna wane ya dubu kaza wane ya miliyan kaza a ɗauki nauyin mahajjata a wannan shekara in shekara ta zagayo shi shi kaɗai yake ɗaukar nauyin mahaukata a haka ma ya so a ce shi shi kaɗai ake ba duk shekara sai da suka zo suka nemi alfarmarsa suka ce a ɗaga mana kafa wannan shekarar taka wata shekarar ta dukkan ayyamu da dawilu ha bainan nas yawmul laka wa yawmul alayka sannan ya yadda ya ɗaga kafa wata shekara ya ɗauki nauyi in shekara ta zagayo su ɗauki nauyi saboda ƙarfin dukiyarsa shine Allah ta'ala da takurarsa ta kai takura ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shi annabi sallallahu alaihi wasallama akan yace zarni wa man khalaqtu wahida kyale ni da wanda na halice shi shi shi kadai ba yana takama a gidansa shi shi kadai bane ba ubansa ma shi shi kadai ne Allah ce mun san da wannan mu muka yi haka zarni wa man khalaqtu wahida kyale ni da wanda na halice shi shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda muka sanya masa dukiya mai yaduwa alkur'ani ya sauka ya bada labarin dukiyar mutum aikin kasan ba karamin attajiri bane ba ko bankin duniya ya fitar da list aka ce wane mai kuɗi ne ai kasan ya amsa sunan mai kuɗi gijar gijar mai kuɗi ko bankin kasa yana baɗa sa to balle a ce ubangiji ta'ala ya fitar da report ya ce waje lahu malam mamduda kyauta irin ta Allah shi da kansa ya jinjina zai ce mamdudan yalwataccen dukiya mai faɗi mai tsawo ita san dukiya tana da yawa wa banina shuhuda Allah ta'ala ya ce gashi yana da 'ya'ya waɗanda duk inda zai je suna tare da shi shine shuhuda suna halarci tare da shi alwalin ibn al mubira tarihi ya nuna cewa yana da ɗaya goma sha biyu guda goma sha ɗaya daga cikin su dakakkun mazaje ne mazaje ne waɗanda suka amsa sunan maza madafa ƙasu saboda haka a daidai lokacin da mai kuɗi yake neman mai gadin da zai masa gadi yake neman escort ɗin da zai bashi kariya yake neman abc ko odilan, ko wanda protocol ɗin da zai tsara masa ayyuka to shi ɗaɗansa ne suke masa duk wannan aiki ƴaƴansa suke gadinsa ƴaƴansa suke masa ojile ƴaƴansa ne escort ɗinsa duk inda zai je sai su suke buɗa masa hanya ka kusanci ubansa su make ka wa bani na shuhudan duk inda zai je ƴaƴansa suna tare da shi waɗannan goma sha ɗaya ɗin kuma kowannen su gwargo ne ai kuna da labarin ɗansa Khalid ibn al-Walid kun san wane ne sai kun su yau ba kun san jarumtarsa a jahiliya kafin musulunci kun san jarumtarsa a musulunci to dan ne wa na shuhudan suna tare da shi duk inda zai shi suke rai masa fada Allah ya ce mun samu masa wannan ya'ya goma sha biyu gare shi guda shida guda takwas daga ciki ba su musulunta ba amma guda hudu daga ciki Allah ya arzuta su da shiga addinin musulunci kansa na farko wanda ya fi kowa so shi Allah ya fara arzuta da addinin musulunci to kaga ko anan Allah ya azabtar da shi ba abin da yafi ki irin addinin musulunci ba abin da yafi so irin wannan dan shi kuma dan ba abin da yake so irin Allah da manzon Allah shi sa lokacin da ɗansa na farko alwalidu ibn al-walid saboda ƙaunar da yake masa sai maimaita sunansa a kan ɗan da ya shiga addinin musulunci sai ya kama shi sai ya daure shi hana shi yawo wai dan ya bar musulunci har sai da manzo Allah ya ringa addu'a yana Allahumma anjil walid ibn al-walid ya Allah kwato mun walid dan walid saboda uban ya daure shi sannan ɗansa shu'uba ibn al-walid shi ma ya shiga addinin musulunci ɗansa salih ibn al-walid ya shiga addinin musulunci yarsa ɗaya mace tilau kallabi tsakanin rauna fatima bintul walid ita ba a amul fata ita sai wa manzo Allah mu baya a ta shiga addinin musulmi Allahu akbar Allah ya nuna masa karshen sa kenan wa bahadtu lahu Allah ce muka ci gaba da bunƙasa masa rayuwa da lafiya da dukiya thumma yatma'u an azim. sannan fa a haka ba fa ba a kwance ta ba bai yi ritaya da neman kuɗi ba bai yi ritaya da kasuwa ba kullum yawo yake yana neman inda zai haɓaka dukiyarsa daga wannan lokacin da aya ta sauka Allah yake kalla hmm. ba dai neman ƙari yake ba to mun rufe akawun din na na Aisha ta ce daga lokacin da Allah ta'ala ya saukar da kalla innahu kana bi ayatina anida mutum ne wanda yake gaba da ayoyin mu ce daga lokacin bai ƙara business ya samu riba ba sai dai a daga lokacin Allah ya kama masa kare a arziki nan da ba haka al'amarin yake haka al'amarin Allah ya kana cikin samu in ya tashi karbewa cikin kankanin lokaci sai ka nema ka rasa musamman in ba ka bin dokokin ubangiji da girma ɗaukaka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falamma da su ma zukiru bihi fata'na alaihim abwa ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun fa a dabirul qaumi alladhina zalamu Allah ya kare kashin bayan mutanen waɗanda suka zama su azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin kuma Allah ya gode kansa. fa hum ne ma su gode wa Allah dan akwai mutumin da in aka karya shi ko aka kashe shi ko aka dauke shi cikin al'umma wallahi mutane celebration suke suna godiya ga Allah saboda sun san an rage mugun iri a cikin al'umma sun san batar kadara ta rabu ko ba ka bane ba ina fata mun gane wannan shine Allah ta'ala yace illa qala mutarafuha sai waɗanda suke ma'abuta ni'ima da ma'abuta kuɗi da ma'abuta jin daɗi a wannan karin sun bude baki sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna wallahi abinda aka dauko ku da shi mun kafirce ma kai tsaye abinda suke faɗa ne mun kafirce ma annabi Musa ba da Fir'aun aka gaice aka aka jarrabe shi ba shi ba mutaraf bane ba kaga mutarafu hadin ma kenan ko wa qalu Allah ta'ala yace zaka ji suna budar baki suna faɗa suna masu shiga baki nahnu aktsaru amwalan wa aulada ai mun fi kowa yawan dukiya mun fi kowa yawan yaya wannan a lokacin kenan da ake takama ake alfahari da 'ya'ya dan da cikar arziki shine Allah ya baka dukiya ya baka 'ya'ya sabanin ɗan jahiliyar yanzu su kudin kaɗai suke so ba sa son 'ya'ya ya ga mutum ya tara kuɗi bai san adadin lissafin su ba amma kullum yana magana ɗaya ɗaya ko biyu ya ishe shi su ba sa son ma 'ya'ya. to su waɗancan jahilai da kuke kwaikwaya su ɗan jahiliyar farkon da abubuwa suke takama su takama da kuɗi su takama da yaya musa Allah yake almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ai cikar arziki ga arziki ga yaya shine cikar arziki shine cikar arziki a wannan shi kenan ka lokaci wa ya kai kana kyamatar yaya kana wani kuma galibi al'ummar yanzu abinda yasa suke kyamatar yayan irin abinda Allah ya hana ni ana kallon wai talauci an banta cewa arzikin na Allah ne ana kallon rayuwa an manta cewa rayuwar ta Allah ce kuma waɗanda suka fi kowa rawar kai waɗanda suka fi kowa karambani fa za ka ga waɗanda aka haife su ba ko titi ne da hankalinsu da wayansu suka tara abin da suka tara wato kuma yanzu wasu za su koya wa Allah dabara yanzu shine suka koyi tsini da tattalin arziki da tanadi Yau haka shi yanzu ɗan matarsa guda ɗaya da ɗanɗansa duk ma zai ƙara aure cigiya yake bayarwa wace ce aka tabbatar ba ta haihuwa a nemo masa juya a nemo masa juya wacce ba ta haihuwa kaga yanzu shi bukatar kansa yake kalla baya da bukatar ya ƙara yawan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka musu da ilimi ya taimaka musu tarbiyya ya samu aljanna sannan abu na biyu da ba a ganewa shine shi fa arziki da Allah yake bayarwa kowa da arzikin sa arzikin uba bai taba cewa arzikin da ba kamar yadda arzikin da bai taba cewa arzikin uba ba sai dai shashi ya dan tofana a cikin shashi idan ɗa yana da baba mai arziki zai ɗan yage abin da ya gada an fiye yaga amma wannan ba shi ne arzikin ba in bai tashi ya nema ba wallahi haka zai ƙare a talauci in babu uwa a shi kenan kowa shi ke nema wa kansa arziki nawa ne daga cikin 'ya'yan masu kuɗi waɗanda mu tashi sun nema ba aka nuna musu gatan bangon ya faɗi rimi ya faɗi aka raba abin da za a raba aka ba suka je suka birni da kuɗin suka ƙare suka suna bara in arziki gado ne dan wani zai talauci in arziki gado ne dan wani zai samu amma kalli nawa ne daga cikin ƴaƴan waɗanda ba ƴaƴan kowa ba ba su samu cikin komai ba wani a gidan haya aka haife shi a gidan haya ya girma su Allah ya musu rahama har suka mutu a gidan haya suke yanzu kuma ya taso ya mallaki manya manyan kadarori na ne suke da irin wannan in arziki gado ne shi ai ba a gadar masa ba kaga bai kamata ya ba kenan saboda haka kowa arzikinsa daban shashin al'umma yana iya amfanar da shashi ta a arziki wannan kuma sai mahaifinka ba ka fita nema ka gani kana fitowa kasuwa a cikin kuji ba Allah zai hada ka da mai gida ba garin ku ba kabilan ku ba ba asalin ku ba wanda ya san wani sai kun yi nisa cikin business ma sannan zaka gane dan gari kaza ne in an maka mutuwa ka je gaisuwa ko kai in an maka mutuwa ka zo gaisuwa ko daurin aure ya tashi ku ziyarci juna saboda haka Allah yake raba arziki din mun gano wannan wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabina suka ce ku da ba za a yi mana azaba ba wato abinda suke nufi yanda a duniya ba su sha wahala ba in sun je lahira Allah ya zaɓe su a duniya da kuɗi to a lahira ma kuɗin su zai musu magani kuɗi yana wa mutum magani a lahira yau ma la yanfa umalun wala banun illa man ata bi qalbin salim wannan ba zai musu magani ba ce da الله تعالى sallallahu alaihi wa sallama الله عليه musu inna إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء lallai ubangiji na mai girma ɗaukaka shi ne wanda yake yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya gada saboda haka ko da Allah ya baku arzikin kuke ganin ku wata tsiya ne ba wani abu kai Allah ya baku ba in Allah hali yake kalla da ɗabi'a da kwazo yake ba da arziki sisi ba zai baku ba to ai ku kafirai to amma Allah ya hikima yake da ita daga nan dama in ya ga dama ya ba mummuni ya hana kafiri in ya ga dama ya ba kafiri ya hana mumini kullum numindu haula'i wa haula'i min aba'i rabbika wa ma kana aba'u rabbika mahzura nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya haka Allah ya yi rabon rayuwar a gidan duniya kowane bangare sai kaga an dauko jakadu in ka shiga cikin arna ka shiga cikin waɗanda ba musulmi ba kaga yadda suke fama da bakin talauci sai kaza ta ce a duk a duk cikin su babu ne arna haka in ka shiga shakin masu kuɗin kuma sai kaza ta duk cikin su babu wani kala to haka in salo duniyar musulunci da imani abin haka yake in kana rayuwa cikin masu kuɗin mummunai kana rayuwa cikin masu kasashen masu kuɗi na musulmai sai kaza ta ce babu wani talauci a duniya da ka je manya-manyan kasashen musulmai waɗanda suka ci gaba za ka ga talauci zama wani talauci a gaba to kaje ka zauna a ƙasa shekara goma wutar lantarki ba ta motsa ba kaje ka zauna a ƙasa ka shekara goma kana zaune baka ji almajiri ya ƙwanƙwasa ƙofa ya ce almazewa ne ne ha za ka san a talauci to haka idan ka zo cikin mu ɗan afirka kuma ka ga yadda ake karfar gashi eh, ka ga yadda ake karfar kebura da kuma babu wani da arziki ga yadda ake kokawa da tuwo to haka hikimar ubangiji ta alaƙi kul inna rabbi ya rifka liman ya shawo haka ubangiji ta alaƙi ya ɗan arzikinsa yake yalwa da arzikinsa yake rarraba arzikinsa liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ah, ya kuma idan ya ga dama ya tanke arziki ɗin wani in aka buɗa masa wala ya ko bai fita nema ba sai ya samu cikin sauƙi Allah zai ta turo masa ka gana cewa dan Allah ba mu mu ya yana na tashi a da ya kai gudi ke wai ka zo za ka sai abu a wajen sa roƙonsa kake dan Allah zai mun yana kai ni na tashi lokaci na ya kare da Allah alaji ji mana alfarma wannan ba buɗa Allah ba ce wanda ku aka rike masa shi yake talla akai yana kiran ku yana ihu ayyuhan nas azo asiya wa mu? haka ubangiji ta Allah yake rikewa baya baya ko ba haka mar Allah take ba walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai da ya daga cikin mutane ba san wannan wannan annas Allah yake kaga wannan ka'idar ta hada da waɗanda suke musulmi ta hada da waɗanda suke ba musulmi ba hatta a cikin musulunci a cikin musulma kan da suka jahilci wannan ka'idar wani gani yake yi abin da ya samu kwazon sa ne neman sa wani gani yake kai da karasa kai baka samu ba ai kai ne dolo baka iya business ba kowa ya fito nema kai baka iya ba shekarar kana a nan wajen ka kasa yin kuɗi haka za ka ji ana cewa kai shekarar kana kana zuwa kasuwa ka kasa yin kuɗi ka ga nan ka jahilci al'amarin Allah inda ka san cewa inna rabbi yafur rizqa liman yasha wa yaqdir ba ka haka ba baka ga wani sabon zuwa bane ba amma yafi da dade ko ba ya wannan yanzu nan zai zo kuma yana shigowa asto ne dan sa'a yana shigowa zai shigo da sa'a duk ku da kuke wadan duk ya zama mai gidan duk ya kuma ba ku na abinci to ba ka ganin wannan in dadewa ce take sa a bayan sa da shi ba ma shi in gano wannan to abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko ta ban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh